Sashen Hausa na Studio Kalangoy sama gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. raro Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata tara ga watan Janvier 2024. A cikin shirin yi cewa kotu ta yi wa ɗan hambararren shugaban ƙasa Salam Muhammad da Bazoum sakin talala jiya takwas ga watan Janvier. karamin gidan likitar galma na fuskantar karancin ma'aikatan lafiya muna ta da karin bayani rahoton musamman na yau zai kai mu a birnin gaure wajen wato gungun mata mai suna wadata salim muhammad da bazum dan hambarar shugaban kasa bazin muhammad ya samu sakin talala jiya takwas ga watan janvier na 2024 maitar sa'id da salim lauyan da ke kare iyalin shugaban bazum ya tabbatar da wannan labari daga nasa bangare ofishin ministan harkokin wajen kasar togo ya sanar da cewa an sallame dan muhammad bazumi ne saboda dalilai na jin kai a sakamakon tattaunawa tsakanin kungiyar siriyawo da hukumomin nijar sai wannan labari na rishi allah ya yi wa sarkin kanton ɗin kurfai filinge mai martaba rahidu marafa rasuwa yau talata tara ga watan janvier a nan yamai a haifi rahidu marafa ne a shekarar 1941 a filinge an zaɓe shi a matsayin sarkin kanton ɗin kurfai a shekarar 1993 wanda ya jagoranci na tsawon shekaru 31 sai mu ce allah sa kwanciya hutawa Ƙungiya mai zaman kanta hasken 'yan mata da mata na maraɗi a yau ta ƙaddamar da shirinta na aji uku da ya shafi matasan matan aure da wato 'yan shekaru sha zuwa 19. su fiye da mata dubu ɗaya ne na ƙananan hukumomi biyar na maraɗi za su za a baiwa horo a karatun yaƙi da jahalci da kuma lahiyar aihuwa shugabar tsare-tsare ta ƙungiyar rukayya sani jamado ta yi wa muhammad da maman ƙarin bayani Wani shiri ne na 'yan mata da suka yi aure masu shekara goma sha uku zuwa goma sha tara a yankunan karkara. Muna musu darussa na yaƙi da jahilci domin mu taimaka musu yin karatu da rubutu tare da wani darasi mai sunan CVC a nan inda muke koya musu yadda za su zama tare da al'umma yaya za su yi ya za su magana tare da mutane ya za ka iya kuma tattauna harkoki ya za ka iya yin zaman aure domin cikin al'ummar karkara kamar da kuka sani 'yan mata masu shekara goma sha uku zuwa goma sha tara ne suna aure da wuri idan mace ta aure tana karama kamar jikinta bai kosa ba ne tana iya fuskantar matsaloli da dama na lafiyar jikinta muna wayar da kansu kan mahimmancin da su kula da jikinsu ya za su zuwa wajen awo da kuma yadda ya kamata su sa tazara wajen haihuwa. Galma wani ƙauyen Nijar ne da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar karkarar dogarawa mai kumshe da al'umma da yawansu ya kai mutum dubu takwas zuwa dubu goma. Ƙauyen na da nisan kilomitar ɗari biyar da ya mai akan hanyar maraɗi. galma na da karamin gidan likita da ke fuskantar matsaloli da dama da suka hada da na ma'aikata jami'ar likitar jami'a sale umaru ta wato jamila sale umaru ta yi wa maryam adai karin haske yan akwai pik kai ne nan tiri ga malaj akwai irishin sannan in kana da fam da take nan ga aiwa shi ma akwai wanga kana nan kana nan ka rasa wanda za ka yi surtu cse ma babu ajen da yawa inda a ce ko akwai haka infirmiyar masu dan dama haka ana iya ayi yi planning de person par jour haka ga to babu in an kawo kawo mace tana aihuwa ka ce a nan akwai wani dan malati shi ma dai ba su gane nan ka ce ma dan malati ta akwai mace mai aihuwa bai ganewa akwai ina tana wani fik da aka yi ina can ina a kushen wata mata kawo wani malati nan wurin ko na zo wallahi yaron yayi dai sai dai lutan ke in ta yi in yi a kushen wata in zo nan wurin kinan wannan lokaci inda a ce akwai wani babu wata matsala problem akwai shi na personal wannan manka akwai shi surtu na sajifa muna bukata shi inda son samu ne kina ya kamata a ce waɗanda suke cikin birnin nan a dan tattaru haka na a kawo ƙauye tunda mukin ma mata armeni na vet ce muke yi amma dai haka nan kawai a ciji a kawo muna mun samu sauki kamar yadda kudurin shugaban kasa na shekarar 2017 ya tanada a kasar niger dole 'yan mata su ci gaba da karatun boko har su kai shekaru 16 a duniya manufar wannan kuduri shine a rage arman dole ko na wuri ta hanyar baiwa 'yan mata damar samun tarbiyya da kuma ilimi to sai dai ba haka zancen yake ba a wasu yankunan nijar akil ibrahim babban jami'in kula da ilimi a karamar wato hukumar galma jihar tawa ya yi wa maryam adai karin haske yanayin karatun 'ya'ya mata a nan galma yana fuskantar matsala saboda idan aka zagaya a cikin makarantun boko daban-daban adadin mata ba su da yawa idan aka danganta da maza abinda ke nuna mana da karancin ɗalibai mata a cikin yankin da muke kula da shi wannan yanayi na karancin mata a cikin makarantun boko yana yiwuwa rashin azamar iyaye ne sun fi son su tura maza makaranta maimakon mata. A watan Nuwamba mun yi wani rangadi tare da magajin gari wakilin sarki Skofi domin wayar da kan al'umma a cikin garuruwa bisa batun karatun 'ya'ya mata. Euh, a jihar agadez malaman makaranta saba'in 'yan kwantaragi na makarantun firamare a karkara sun bar guraben aikinsu sanadiyar rashin samun alawasu ɗinsu na tsawon watanni uku bayan da ya samu wannan labari a ƙarshen watan Desambar da ya gabata. shugaban ma'aikatar ilimi a jihar agadas ya bayyana cewa sun ɗauki matakai don warware wannan matsala cikin ƙanƙanin lokaci umaru hassan a hira shida musa mamman a cikin watan disamba ne kaɗai ne bangare na waɗannan malaman makaranta suka iske ni domin su gaya mini cewa ga cikin halin da suke na nemi ƙarin haskace a'a makarantar ikon normal ce ya kamata ta turo su suka nuna mini cewa wannan shekara nuna ya kamata mu tura su su saba'in ne sha hudu a rukunin farko sannan hamsin da shida a rukuni na biyu na tattauna tare da su domin nuna musu cewa mu ma matsalar tana damun mu ba a cewa wani mutum ya tafi cikin wani daji ba tare da hali ba tuni sun tafi sun yi wata uku ba tare da dala ba abincin su ya kare sai da suka zo suka dan jira amma ni ce musu zan tuntubi na gabana don ba a cewa wani ya bar aikin shi dole a fahimce su suma baka iya zuwa inda aka tura ka aiki har sai in kana da abincin da zaka ci ci muna fatan wannan mako matsalar za a daidaita a ranar juma'a da ta gabata ne aka gudanar da bakin farko a hukumance na sanya rigunan shaidar kammala karatu da ake kira toj a zauren ɗaukar karatu na jami'ar agadez malam makaranta biyu na jami'ar ne aka kai a matsayin masu ba da lacca haka na nuna kwarewar jami'ar ta agadez sama arzika shugaban jami'ar agadar wa nisai karim karin haske bikin sanya rigar shaidar kammala karatu menene a bangaren jami'a gaskiya tufafi ne a hukumance da ake sanyawa wani idan ɗalibi ne domin yana ƙarshen karatunsa kuma ana sanya waɗannan tufafi domin karama shi da haka kuma wata daɗaɗɗar al'ada ce a bangaren jami'a a lokacin da wani ya kai wani matsayi zuwa wani matsayi me yasa ake sanya masa tufafi kwarewarsa nacewarsa a juriya wajen tafiyar da aiki mu biyu ne a yau da safe ni mataimakin shugaban jami'a da kuma shugaban jami'a da muka wuce zuwa wani matakin shugaban lacca an yi wannan biki domin saka mana waɗannan tufafi alherin wannan tufafi idan aka duba wannan shine jami'a tana cimma wani matsayi ma'ana jami'a tana yar ba da shawara taimaka ma mutane da suke son su yi nisa cikin karatunsu Mu dawo a fannin lafiya, kamfen magance cutar yanar ido da aka kaddamar a ran hudu ga watan Janvier da ake ciki na gudana daidai a babban asibitin jihar Difa. Yaya ake gane mutum ya kamu da cutar yanar ido? Menene alamun wannan cuta? Dr. Zakari Adamu, kwanar likitan idanu a asibitin na Difa, ya ba da amsa a tantawar shi da Mani Musa. Domin gane cutar yanar ido sai an duba kwayar idon mutumin. Idan aka duba mara lafiya za ku ga dukkan kewayen bakan kwayar idon za ku ga wata yana ta kewaye. Wannan farar yana da ke kewaye ido ita ce cutar yanar ido da ake kira katarat. Alamun cutar yanar ido mai ita zai gane ganinsa ya ja baya sai ganin ya yi bishi-bishi daga nesa bai iya a gane fuskar mutum har ya kai idon su rufe bai gani da rana sai ya ce daddare ne daddare kuma sai ya ce da rana ne idan mutum ya zo wajenmu muna iya faɗa masa cutar yanar ido ce gare shi kula da cutar sai an yi bakuncin haure lamari ne da ko kaɗan bai ilartarwa saɓanin yadda wasu ƙungiyoyi ke gabatar da shi ta hakan ne 'yan asalin gundumar gote jihar talibiri ke da ke kasashen waje suke taimakawa al'umma a na yankinsu wajen biyan lanho duk da mawuyacin hali da ake ciki wato na arziki alhaji mamudu tahiru mai garin gote ya yi wa umar hama ƙaran haske harande alhamdulillah wannan shekara alhamdulillah saboda mun yi tsari mun tattara kuɗin haraji mutanen garinmu da suke kasashen waje sun yi ƙoƙarin su saboda gwatai tana da unguwanni goma sha hudu da kuma takardun jangali dubu da ɗari bakwai da shida yanzu da nake muku magana unguwanni hudu ne suka rage ba su biya harajin su ba mutanen garin da suke waje suna biya wa unguwanninsu akwai unguwar da mai unguwan nema da kansa ya yi biya gida gida da yana tattara kuɗin jangali kuma su ne na farin da suka biya jangalin yanzu dai a takaice ana iya cewa unguwanni uku ne suka rage kuɗin jangalin da ba a biya ba a gwatai su ne jika 400 da dala 20 zambar wahaku da kati waranka. Nunkin di gotiga. A fagen wasanni a shi ne kungiyar kwallon kafar Nijar mai a ta faɗo a gaban takwarata ta Senegal da ke rike da matsayin zakaran Afirka na kwallon kafa bayan da ta mata ci ɗaya da banza. Wannan wasar sada zumunta na cikin tsarin shirye-shiryen gasar cin kofin Afirka na kwallon kafa da zai gudana a ƙasar Cote d'Ivoire bana. Wato dan wasar Senegal mai suna Formos Mandi ne ya zira kwallo a ragar Mena wato dai a karshen lokaci kaɗan na kari a mintuna na 99. sai rahoton musamman na wannan shiri samun cin gashin kai na mata ya zama zahiri a gundumar birni matan wannan yanki na gudanar da ayyuka masu yawa a ƙarƙashin inuwar gungun gungunsu na mata mu mai da hankali a kan gungun wato wadata mai kumshe da mata goma sha biyar masu sarrafa gyada adama hassan shugaban gungur ta yi wa umaru ƙarin bayani A ƙungiyar ku waɗanne ayyuka kuke yi? Muna yin kuli-kuli, muna yin tigadige, muna luga, muna gujiya mai sukari da mai gishiri. Duk dai sarrafe-sarrafen da ake iya yi da gujiya muna yin shi. An ba mu horo kuma mun ƙara sanayya sosai. An kusa shekara 25 da nake aikin gujiya. Zama gai. kuna da kungiyoyi proje da suke dafa muku wajen baku horo? Eh, eh mun samu taimako na gujiya da hamma na kayan aiki. Swiss Contact su ne suka kawo na wannan taimakon tare da masin na aiki da turame da tabare da sauransu. Gaskiya mun ji daɗin aikin da muke yi tunda muna samun riba sosai. Wannan yana bamu damar samun abin da za mu yi bukatunmu na yau da kullum kuma yana hana mu tara mu wani hannu. To ya kuke sarrafa kulikulin? Ga wa da muke aikin namu, da farko muna kai gujiya wurin masin a ɗebe kwalwa, da baya muna gasa ta in an ka gasa gujiya sannan a maida ta mashin a nikota sannan ta zama ruwa ta zama tigadige sannan muna kawo tigadigen gida a yi ta cikin turmi a raba mai da dawo shine muke soyawa a maida shi kuli-kuli ga ini muna iya aikin hammana goma na gujiya tigadiga kwai kuli-kuli wani bambanci ke akwai a cikin wannan aiki na sarrafa gyada a da da kuma yanzu bayan ka bobate Gaskiya an samu bambanci da yawa tunda a can baya da hannu ne muke yin komai, amma yanzu an samo muna masin masu yin aikin kambacin mu. Akwai kuma riba sosai duk wanda ya sa kanshi yana samu ciki. Kuma idan kungiyoyi masu zaman kansu suka ga abun da kuke yi kuna da kokari sai su taimaka muku. Sanda kungiyoyi masu zaman kansu suka ji labarin mu da abun da muke yi shine suka yi niyyar su taimaka muna. Gaskiya ni na ci riba ciki kuma yau ina nan ga biyan bukatuna na yau da kullum. Ai muradu kul gogati. madalla masu haure karshen shirin kenan a maricen yau zan farko da zainabu audu ta kawo muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.